ina waɗanda ake ba su kuɗi su kuma da sunan siyasa su je shiga gidan rediyo a sai musu airtime su je su yi tahuka hauka laisal mu'minu bi ta'an kurin wani ma baka san shi ba wani baka yi kaza ba ka je kai ta zaginsa kana sa a rediyo dan ka ɓata mai suna saboda kana so ka gyara miyar wani wataƙila kuma baka sani ba aminin sa ne suna haɗuwa karfe uku suna mitin ina jan kunnen samari matasa 'yan siyasa ya kamata ku karanci siyasa kafin ku je ku shiga ku yi ta shirme kuna hauka wayayyen dan siyasa ba shine mai zuwa yana zagin dan uwansa ba ba gidaje ba ƙauye shi yake wannan yanzu su manyan 'yan siyasa nan da kuke gani wallahi za ku yi mamaki abubuwan da yake tsakaninsu za su zo su yi zage-zage ko a jarida ko a gaban dan jarida ko wani abu amma wallahi malam wani lokacin kansu a haɗe yake akan wani abu akwai inda suke haduwa wallahi in kaga suna cin abinci suna hira suna tafawa ba ka taba cewa suna gaba ba kai kuma da yake banza ne nan ka zo an biya maka dubu goma ka je gidan rediyo ka zazzagi wani a ciki wani babban dan siyasa yake gaya mana yace ai malam ai yanzu ai duk wata jam'iyya da kai ai ai duk dan siyasa kwararre ai kowace jam'iyya yana ciki ai wallahi yanzu ba akwai manyan manyan jam'iyya ba jam'iyya kaza jam'iyya kaza kuna ta ihu kuna cewa wane ne zai ci ko wane bai ci ba wallahi duk suna da wakilai a ciki idan wannan ne ya ci in wannan jam'iyyar ce ta ci wallahi sai ga gwamnatin da su za a idan suna da wakilai ba mamaki ma oga kwata kwatan wasu suka nada shi idan wacce jam'iyyar ne za ga suna da shi wani ya zo fa yana takarar gwamna a wata jam'iyya a wata jiha yana takarar gwamna a wata jam'iyya a wata jiha ku ji wannan maganar amma abin mamaki jam'iyyar hamayyar da yake fada da ita yake neman ya kada ita ya ci dipiti gwamnan yaronsa ne kuma shi ya tura shi kwarai kuwa wakilinsa ne kar kai mamakin gwamnan ma yaronsa ne kai je ka tsaya mana a can mu buga da kai in mun ci ta kai za mu ci ana in ma ba mu ci ba da mu za a ci can din wallahi azimu haka suke yi kuma wannan abin da na faɗa in ba haka bane wani dan siyasa ya fito ya kare ta to abin tausayi mabiya ku zo kuna faɗa da juna kuna yaƙa juna kana ƙona gidan wani wai saboda jam'iyyar ku ba ɗaya ba kana zuwa kana kana kana fasa motar wani saboda jam'iyyar wani ce ta ci taka bata ci ba wallahi yawancin su yawancin su manyan wallahi kansa kuma za ku yi mamaki na gaya muku akwai abin da ba zan faɗa ba amma wallahi akwai inda suke haɗuwa karatu suke mata na fitar hankali sama da yadda malami watakila yake zuwa karanta ƙur'ani karanta ta suke su gaya ne ne akwai wanda duk inda aka yi ba zai faɗi ba dan bai ci zaɓe ba da shi za a ci a can dama me ake bukata a ci ne a yi ko ba ka bane ba a ci ne da ko ya faɗi a nan to a can ya ci akwai wanda fa sanatocin jam'iyya kaza na bangare kaza ma duk shi ya sai musu fom amma shi fa yana wacce jam'iyyar to ka gaya mu yadda za a yi faɗa shi yana ce yana ihu ce wallahi sai kaza wallahi mu za a zaba kaza kaza kaza in an zo da daddare kuma sai ce ku je can ma ku yi ihu ku ce sai ku sai ku sai ku <laughs> ai Najeriya an baka karanta ta ba za ka wahala wallahi kisa na sha faɗa ina maimaitawa da ɗan siyasa da yaron 'yan siyasa da karen siyasa da malamin addini da zai zo ya fada cikin wannan harkar wai du'o or a bai fahimce ta ba ina Allah gyara mana halin da ku bi hankali ku daina tsine wa junanku akan wani jam'iyya zaɓe za a yi zaɓe mai ci zai ci kawai waye zai ci Allah ya bar kansa ne shikenan wanda Allah ya ba shi shikenan dan uwanmu ne dan kasar mu ne shikenan aje a taimake shi Allah bashi nasara wanda ya fadi ya zo a hada a hada karfi da shi a taimaki gwamnatin da ta ce shikenan ba wani magana fada ba wani wanda isa ya zo ya sa mu zubar da jini ko mu kashe wani ba isa ba mun waye mun gane ko mun gane ba samari wallahi a'a ka je kai ta kashe kashe kana sare sare a zo a gama ya sa ka sassare mutane har a gama gwamnatin kai kuma ya ta sare ka haka ne mana ya sa ka sari wani ya sa ka zagi wani ya sa ka karya wani ya sa ka kona abin nan kai kuma a zo a ci gwamnatin gaba ɗaya shekarun kai zai ta faskarewa yana sarewa waye musamman samari matasa kar wani ya ba ku kwaya ko ya ba ku makami ko ya ba ku wani abun duka ko ya ba ya sa ku je ku kashe wani ko ku sari wani akan wannan siyasa wannan zaben da za a je a yi kowa ya je ya fassarsa mai rabo Allah ya bashi shikenan kawai kowa ya je da mai kiɗa ya kiɗa da mai sa zikiri ya sa zikiri da mai sa duk abin da ma mutum zai sama ma kowa ya je sa wanda Allah ya sa sa ne ya ci shi kenan mu haɗu mu haɗa kai mu taimake shi mu ya mana aiki kawai shi ne ya dame mu amma wallahi mutum wai ka ce wai wai ko in ba wani ba sai dai mu mutu ka mutu a banza a yanzu haka dinnan a yan primaries dinnan da aka yi ai akwai wanda suka mutu ko babu akwai wanda an sassare su sun mutu suna kabari Allahu alam da wani hali suke ciki waye ya je dauki nauyin iyalin su waye biya wa yayansu kudin makaranta waye auri matansu mutum ya mutu kawai an daina labarin su an manta haka kawai wai dan kana wai kokarin sai wane ya ci firamare an je an kashe wani mutane da yawa a Najeriya arewa an kakkashe su a zaben firamare kawai to saura babban zabe kuma su ma wasu na hanya yanzu wani haka likabanin sautikila yana kusa da shi bai sani ba kar ka yadda ka mutu a cikin wannan layin wallahi kar ka yadda ka bari ka mutu a cikin harkar siyasa kar ka bari ni dai na baka shawara wanda ka mutu akan gadon ka sauro ya kashe ka wani abu amma ka je kana tsine wani ko kana wani abu wallahi tallahi akwai hadari ku fahimce ni fa Wurin dan sha ruwa kaɗan kun san ku samari kayan mu ne abokanan tafiya ne dole mu gaya muku gaskiya yawwa dole mu gaya muku gaskiya Allah ke